Da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana, Sahale Waxiud, tsohuwar shugabar kasar Habasha, mashugabar tawagar sa ido kan zaɓe na tarayyar Afirka, ta ce gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da dimokuraɗiyyar ƙasar. African Union Election Observation Mission Tawagar masu sa ido a zabukan kasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban zaben ƙasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya bi ka'idojin yanki da na ƙasa da ƙasa. Alhaji Muhammad na Zambo, jagoran tawagar sa ido na ƙungiyar ECOWAS, ya ce masu kaɗa ƙuri'a sun yi zaɓe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba haka kuma ya kara da cewa kowa Electoral Observation Mission. Tawagar masu sa ido kan zaɓe ta ECOWAS na taya al'ummar Ghana murna tare da yi musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya ɗaukaka da ci gaba. Daga ƙarshe tawagar tana jinjinawa shugaban ƙasa mai barin gado na Nana Ado don Kufu Ado bisa irin yadda ya jagoranci wannan ƙasa ta Ghana wacce take memba ta ECOWAS na shekaru takwas kuma ta yaba masa bisa jagorancinsa ƙoƙarin sasanci da kuma ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen yankin. Ƙungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon tsohon shugaban kasar Botswana Dr. Mokwiti Masisi ya ce sun lura an baiwa nakasassu da tsaffi fifiko sai dai kuma sun lura da kalubale a wasu rumfunan zaɓe don wurin kada ƙuri'a ya yi wa masu amfani da keken guragi tsayi ya ƙara da cewa a final report with key recommendations will be submitted to the Secretary General and shared with the government of the Republic. Rahotonmu na ƙarshe mai ɗauke da muhimman shawarwari za a miƙa shi ga babban sakatare kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a. A gefen taron tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma jagoran tawagar ƙungiyar ECOWAS Alhaji Muhammad Namadi Zambo ya yaba hukumomi da al'ummar Ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar Amurka. Alhamdulillah an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaɓen ya yi kyau eh, mutanen ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa ba shi ne zaɓen nan ba nan da nan tun da sassafe ya fito karfe tara da rabi ya yi bayani wa 'yan jaradu da 'yan kasan ghana kuma ya yi wa ya yi ma wannan murna john mahama wanda ya ci zaɓen nan wannan ya ƙara ba da zaman lafiya alhaji na madisambu ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zaɓe abin koyi ne ga ƙasashen afirka yanda kowa ya bi doka aka bi tsari yadda aka shirya wajen zaben nan kuma yawancin kamfen da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane saboda ka wani abun koyi ne na cewa an zo zaɓe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zaɓe shi zai yi wa jama'a ina ganin wannan abin koya ne sosai a daren jiya dai tsohon shugaban kasa john dramani mahama na babban jam'iyyar adawa ta ndc wanda ya lashe zaben ghana da kashi 56.55 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zaɓe ta ayyana shi wanda ya lashe zaben ƙasar a hukumance idris abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana